guess what yau fa mahangar taku har wila za ta leƙa wato fadar shugaban ƙasar najeriya kusan masu iya magana kan ce laifin daɗi ƙarewa yayin da shugaba muhammadu buhari ke shirin miƙa mulki a ranar litinin mai zuwa za mu so mu ji yaya waɗannan shekarun takwas suka kasance wa gwamnatinsa waɗanne irin abubuwan farin ciki da na ɓacin rai suka faru ku zo mu je don jin ta bakin mai magana da yawun shugaban wato malam garba shehu kamar ko da yaushe sunana Madina Dahiru mai shanu a cikin shirin mahangar zamani. Zo mu tafi bila. Malam Garba Shehu barka da zuwa shirin mahangar zamani. To shekara takwas kana rike da mukamin mai magana da yawon shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari kuma yanzu wa'adinku ya ƙare. Yaya kake ji a wannan lokacin? To, um, sai mai godiya ga Ubangiji. Saboda idan aka yi waiwaye aka duba tarihi, duk waɗanda suka rike wannan mukami a bayanmu yawanci za ka ga shekara biyu shekara uku in an daɗe ana yi ko a sallamu mutum ko ya bari don kansa wasu masu mutu za ka iya tuna rana ta farko da ka shigo vila? eh zan iya tunawa me faru a ranar to ni kisan shiga ta vila sau biyu ne mm. na taɓa shigowa a lokacin da shugaba obasanjo yana shugabancin najeriya na taɓa zuwa kakakin mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar. Hmm. Faɗa ake tsakanin Obasanjo da Atiku, saboda haka Obasanjo ya kore ni daga aiki bayan wata shida da farawa, sannan na sake dawowa. Dawowarmu ta biyu in shi ake so a tambaya me zan iya tunawa. Mun shigo cikin murna da farin ciki kuma ah, na ganin mitin na farko da shugaba buhari ya yi shine muka je ɗakin da 'yan jarida suke zama ya musu jawabi kuma ah, ya ba da tabbacin cewa za a yi aiki tare da su hmm. a matsayinka na wanda ke tare da wannan gwamnatin daga farko har ƙarshe hmm. yaya waɗannan shekaru takwas ɗin suka kasance maka da daɗi da wuya eh, wato ta ba aiki ya baka damar sani da cuɗanya da mutane daban-daban wato a nan najeriya a duniya ma gaba ɗaya babu wata riba watakila da ta wuce sanin jama'a na ƙaru ƙwarai da gaske da sanin mutane a sassa daban-daban a nan gida Najeriya da ƙasar waje. Ka samu damar ziyara ta ɓangarori daban-daban na duniya wuraren da kake baka taɓa zaton ma za ka je ba. Kuma tunda kana tafe ne a inuwar shugaban ƙasa inda aka martaba shi kuma ana martaba ku. Saboda haka ɗaukaka ce Allah ya kawo kuma mun gode masa ƙasa mutum miliyan ɗari biyu a ce ku kaɗan haka kamar shida bakwai zuwa goma kun yi ƙawanya kusa da shugaban ƙasa to sai a gode ga ubangiji to da ka ce kuna yawan tafiya zuwa ƙasashe da dama kenan kamar kullum kana cikin aiki to ai dama shine babbar eh, matsala ta wannan aiki shine da ce muke wani gurin da daɗi da wuya mm. ah, shekara takwas ɗin nan ga duba kalanda na aiki irin namu mu da muke ma'aikata da ke tare da shugaban ƙasa ke masa aiki ba hutu shekara takwas nan ba a taɓa ware maka lokaci a ce je ka hutu sai yasa saboda haka mu Allah Allah muke in an gama mu ma mu je mu samu guri mu ɗan huta inda shi ko yana hutu to dole ku kuma kuna yin naku aiki. to idan hakan ne abin har yaushe kake samun lokacin zama da iyali ko ko sai yanzu in kun sauka suna yin haƙuri da mu kuma ah, ah, to za ka tashi daga aiki ko da an kira ka da daddare ba ka da inda za ka koma ah, sai gida ɗin kuma wani lokaci idan aka samu wata damar yanzu kamar azumin nan da ya wuce mu wanda aka yi mana alfarmar mu shi je umra kusan kamar ta sallama su ma iyalin suna gefe daga can an zo da su ba su mana nisa ba saboda haka wani lokaci akan samu kai ka zo aiki su kuma watakila a samu musu ko damar su rikiya a bayan fage hmm. haka to malam garba aiki ba hutu gashi shekaru sun ja me kake yi da ke rike ka ko kana dan exercise ne ko wani abu ni ai bana wasa da exercise gaskiya eh, ko kwana ɗaya za a yi tafiya a cikin kayana sai na tattare takalman gudu da kayan exercise ina ko ne gudu kusan kullum ko na hau keke ko kuma na hau irin elliptical da ake cewa mashin da za ka motsa gaji amma sai in watanni ban yi rana guda da ban yi exercise ba gaskiya. Mm, to a ganin ka menene manyan kalubale da wannan gwamnatin ta fuskanta? Kalubale na farko shi ne maganar tsaro. Saboda lokacin da muka zo an san babbar matsalar da ta damu ƙasa ita ce ta boko haram kuma shugaban ƙasa jawabi na farko da ya yi a ranar da ya hau mulki ya ba da umarni ya ce komandoji na sassan mayakan najeriya da ke lura da wannan yaƙi na kowa ya tashi daga abuja ya koma maiduguri wannan ya yi kyakkyawan tasiri akan yaƙi da ake yi kuma cikin lokaci kankani shekara guda kusan duka an fatattiken boko haram daga ƙananan hukumomi goma sha bakwai da suka mallaka a jihar borno haka a wajen kamar hudu a yobe biyu a adamawa amma bayan wannan kinga sai kuma eh, abu ya fara lafa sai kuma kada tsakanin makiyaya da manoma nan ya shi kuma ya ta dama abu da tun bature yana mulkin najeriya ana yinsa sai kuma shi kuma ya zo ya hauhawa jihar kaduna plateau uh, uh, adamawa taraba benue da niger abin ake tafa da kogi abubuwan ake ta fama da su shi ma kuma cikin nufin ubangiji aka ɗauki matakai abu ya ɗallafa sai kuma satar mutane musamman a arewa maso yamma jihohin sokoto zamfara katsina kaduna niger su ma aka zo ana ta fama satar mutane satar 'yan makaranta da waye saboda haka daga wannan matsala sai a koma wannan to alhamdulillah shi din ma ana ta fafatawa ba za a ce an gama ba amma a abu ya yi sauki sosai tun da akwai lokacin da da kamar hanya irin abuja zuwa kaduna ba ma za ta biyu a wasu lokuta na abu ba amma yanzu hanya alhamdulillah dare da rana ana bi jirgin ƙasan da ake bi da ana ganin cewa shine samun sauƙi wajen tsaro yau ga nan ana ta sun ma rage yawan zirga-zirgar jirgin saboda mutane babu fasinjoji da yawa to za ka iya cewa an yi iya ƙoƙarin da za a iya yi kenan akan wannan matsalar ta tsaro eh, an yi amma a ce an gama ɗari bisa ɗari ba za a ce an gama komai da komai ba na'am to malam garba wannan matsalar ta tsaro yana daga cikin abubuwa da suka yi ta jawo wannan gwamnatin taku hmm. ko gwamnatin muhammadu buhari hmm. zagi da su cin fuska da saurare, musamman akan shafukan sada zumunta kuma kai ma kana ɗaya daga cikin waɗanda mutane idan sun tashi zagin za su zage ka don duk yawancin muhimman bayanai da ake samu daga wannan gwamnatin hmm. za a ji ne daga bakinka saboda mukaminka to idan ana zagin ka din yaya kake ji a ranka To, eh, dama kowane eh, ɗaukaka da Ubangiji ya baka za ka ɗauka cewa akwai gwaji kuma a cikinta. Akwai wani falsafa da ake ce ma Ibn Kaldun, na can larabawa na musulunci na dacen daga eh, arewacin Afirka. Yake cewa wato hulan nan da take kan mai mulki ita ake kallo zagi da jifa da ake ita ake jifa ba shi ba idan aka ɗauke ta aka ɗora ta akan wani wani masu zagi na masu jifa kyale shi za su su koma kan wanda ya ɗora a kansa a ce saboda haka shi yasa hankalin mu kwance mun san cewa mun samu kanmu a wannan matsayi saboda mulki aka zo ana yi da mu ran da aka ce an gama za a koma kan sababbi da suka zo suka karbi wannan to ashe ba zai dame ka ba ofis din ake wa ba kai ba eh amma malam garba ka san cewa dole ai kai dan adam ne duk yadda za a yi ta zagin ka zagin ka zagin ka dole dai za ka ji wani abu a ranka to ya kake samu ka jure wannan zagin dai kamar ni abu ke nufin wato dorewar ta mm. zama dole mm. saboda za ka san cewa aikin da kake ofis ɗin da kake rike da shi shi ya jawo wannan abu idan ba ka ciki za su koma kan waɗansu kuma kai baka da wani mahimmanci a gare su saboda haka a yi ta yi a yi ta yi wallahi ban bai hana ni bacci ko ya hana ni cin abinci ko wani a'a abu ne da zai wuce me yasa ka ɗauka haka saboda muke da gwamnati Randa da ba mu da gwamnati ba za a yi mana ba kuma wani abu da ni nake kare lura da shi ma a tarihi a najeriya mu 'yan najeriya ba ma son mai mulki Randa da kawo mulki kafin kawo ana ta alasan barka muna so a yi da mu a ja a ba da 'yan watanni kaɗan soyayya nan ƙiyayya za ta koma ba mu son masu mulki sai kuma kai ka gama ka tafi sai a ringa ce ayya ina wani to duk mun san cewa kayi aiki da shugaba muhammadu buhari kuma kayi aiki da tsohon mataimakin shugaban najeriya wato atiku abubakar shin kasancewar kayi aiki da dukansu biyu hakan bai taba alaƙa ka da tsohon mai gidanka ba ai ah, Eh, na farko dai in ce ba mu tashi barin Atiku mu zo nan wajen Buhari ba sai da a ciku da shi da sauran 'yan takara da Buhari ya kada a zaben fidda gwani na primary suka ce to mutum da mun faɗi duka masu yi mana aiki irin wannan ku tafi wurin Buhari ku yi masa aiki. Shi ya ku izini ke. saboda haka ba ni kaɗai ba kuma 'yan takara duk da suka yi takara da buhari haka suka lokacin da 'yan jarida da suke tare da bola tinubu da 'yan jarida da suke sam da ya marigayi da shi a tiku har da wasu na wajen rabi kwankwaso da suka yi takara duka suka taho aka zo aka kuma allah ya sa aka bani shugabancin kwamiti har aka je aka yi kamfen aka ci zaɓe buhari da ya ci zaɓe ya naɗa ne a cikin fadarsa cewa za mu zama munin masu jawabi abin da ya sa ba za a samu matsala ba ni dai ta ɓangare na saboda ni ban taɓa cewa a tiku bai shugabance ni ba kuma ban taɓa yi a cikin duk shekarun nan ba a taɓa jina na fito ne kalamai na cin zarafi a akan atiku ba amma me yasa kasan yawanci eh. idan mutum yana cikin gwamnati zaka ga 'yan adawa dole za a samu abin da za a ce akan waccan jam'iyyar waccan jam'iyyar ko so ɗaya ba a taɓa jin ka faɗa ba. To daɗin ta shine na farko dai ba ni kaɗai ba ne muke aikin ga abokin aiki na femi. Femi zai iya yi kuma shi sha'anin rayuwar nan yau idan aka ce ina tare da Buhari yau aka ji na je ina cin zarafin Atiku shi Buharin ya zai ɗauke ni. ai shi ma zai ɗauka cewa shi ma akwai ranar da za ta zo shi ma na zo na afka masa na ci zarafinsa so ba wannan ba mutunci ba ne wannan kuma ni na tabbatar shi kansa shugaban muhammadu buhari ya yi haƙuri da ni tunda ina ji ina gani a cikin akwai abin da zai yi wanda za ka iya kalaman amma ni ba zan yi ba saboda in na yi haka ban yi masa adalci ba mun zauna da shi lafiya kuma ba zan ci zan ci abin nan ba kuma ko da za ka je wurin shi tsohon a tiku a matsayinsa na tsohon shugabana a sai zan gaya shugaba buhari a tiku ana hidima kaza a gidansa zan je shi in ka je ga sako na ka gaya mar saboda ka san in ba ka faɗa ɗin ba ma wayanda ka je ka samu a can masu aikin tsaro na can su za su fara rahoto a nan su ce wane ya zo kai ku ba za ka so a ce kana ɗaukan magana da ganin kana wa nan ba To Malam Garba ka kasance kana kare gwamnatin shugaba Buhari kan abubuwa masu daɗi da mara daɗi duka mm. ko yaya ta zo za ka kare wannan gwamnatin. Mm. To hakan bai bata alaƙa da wasu jama'a ba? Dole akwai waɗanda ba za su so hakan ba. Amma kai da ka ɗauki aikin zama da shi aikin jarida akwai kariya da ya kamata dole za ka yi masa kuma in ba ka yi masa haka ba ka ci amanarsa saboda haka zaɓi naka ne shin za ka yi buhari aiki in ka ce za ka yi to sai ka riƙe shi da gaskiya in kuma kana ganin ba za ka yi ba to sai ka ajiye masa kai tafiyar ka shine abu amma tun da an ɗauka an ce za a zauna tare da shi to ai ba za a yi ƙwangi a wajen aikin ba To masu kallon mu kuna tare ne da ni Madina Ɗahiru mai shanu a cikin shirin mahangar zamani inda a yau muke tattaunawa da mai magana da yawun shugaba Muhammadu Buhari wato Malam Garba Shehu akan yadda shekaru takwas ɗin nan suka kasance wa gwamnatinsa. Ku ci gaba da kasancewa da mu. To Malam Garba wata rana idan aka fitar da sanarwa daga fadar shugaban Najeriya sai a ga kai kana Abuja shi watakila yana London ko yana Amurka ko yana wani wurin daban. To waɗannan kalaman na shugaban ƙasa yana baka dama ne ka faɗa a matsayin shi ba sai ka tambaye shi ba ko kuma dole sai ka rubuta ka kai mishi ɗin ya duba maka. Ya dogara ga nauyin magana yanzu kamar a ce magana ta shafi shugaba buhari da ko sarkin ingila ko shugaban amurka ai ba yadda za a yi ka yi yanke faɗi wato dole ne ka san yadda za a yi a same shi ko da yana nesa kuma wannan zamani na su yanar gizo da ci gaba da aka samu hanyar sadarwa saduwar ba ta da wuya eh, za a iya samu ko waya ko email ko wani abu a tura masa ya gani amma kai ma a matsayinka na wannan aiki da aka baka akwai matsayin da akwai wato matakin da za ka iya wani abu wanda ka san na daidai ne kana zaune da mutumin nan ka san irin tunaninsa ka san irin bukatunsu sa musamman na siyasa ko harkar mulki to menene babban abin da za ka ce ka yi da sani ko kuma abin da bai maka daɗi ba yayin waɗannan shekaru takwas lokacin da aka kashe manoma kaman hamsin wasu ma suna ci har wajen ɗari da goma boko haram suka kashe a garin zabarmari a jihar borno da lokacin da aka sace 'yan mata wajen ɗari uku a kankara jihar katsina duka waɗannan lokuta guda biyu shugabanci na wani ɓangare na tsaro na ƙasar nan ni sun bani bayani wanda ya bambanta da gaskiyar abin da yake a ƙasar wanda yake na fito na yi kalaman kuma daga baya abu ya fito kamar na ƙanƙara a ce an sace in mata kamar ɗari uku wanda kai ka san ya sani shi ne mai lura da wannan sashi na tsaro ya ce maka a'a abin da aka sace ba su fi goma ba har yanzu abin ya neman ciwo a zuci ka fito ka faɗa saboda yaran nan sauran suna da iyaye da yan uwa kuma za su ga kamar cewa ba ka damu da abin da haka su kansu na zabar maru ɗin duka mun je kuma shi na katsina na ga su an ɗebo su an dawo da su wajen ɗari biyu da saba'in a gabanmu mu an tara su to kai ya za ka ji kai da kace ba su fi goma waɗanda aka sace hmm. haka su kansu na zabar maru an baka labari an sa ka yi bayani kuma gwamnatin nan ɗaya ce da ku da su abu ɗaya kuke ba to amma dai abu ya ce ni ban ji nauyin in ba da haƙuri akan abin da ba To ka kasance mai magana da yawon shugaba Muhammadu Buhari akan abubuwa da dama akan kuma tsare-tsaren da gwamnatin nan take da shi na samar da wutar lantarki sai kuma wani rahoto ya nuna cewa wannan shirin naku na mambila yadda aka fito da shi ba haka abin yake ba a lokacin yaya ka ji ma dai abin da na sani akan mambila abu biyu ya faru na farko akwai ɗan najeriya da ya fito da takardu wanda ya nuna cewa gwamnati ta goodluck jonathan ta ba shi kwangilar ya nemo ɗan kwangila <laughs> an fahimci ni an ba shi kwangilar ya nemo ɗan kwangilar da zai gina dam ɗin mambila da gidan wutar lantarki kin ga ai ɗan kamasho kenan kai kuma shugaban muhammadu buhari ka je ka yi magana ka zauna da shugaba fi na china an yi yarjejeniya tsakanin gwamnati zuwa gwamnati za a yi wannan aiki kaga ba ɗan kamashin dole farashin abu ya sauko mutumin nan ɗan najeriya ne shi ba yadda ba a yi da shi takardar nan da dai na farko je muke ma an rubuta a ofishin shugaba goodluck na lokacin babu rekod da ya nuna cewa an kai ta majalisar ministoci gwamnati gaba ɗaya ta amince da ita saboda haka ba kwangila ce da aka bisa ka'ida ba amma ya je kotu a nan najeriya ya je kotun sasanta 'yan kasuwa international arbitration a paris ya kai kara wannan kara da ya kai ita ta sa bankin china exim da za su ba mu bashin gina wannan suka dakatar da ba da bashin suka ce ba za su yi ba saboda akwai rigima da aka yi ba yadda ba a yi da shi ya haƙura ba da yake nuna kishin najeriya don a zo a yi wannan aiki ya ce to in za a sasanta da shi kuɗi mafi ƙasƙanci da zai karɓa shine a sallame shi da dalar amurka miliyan ɗari biyu. bai aikin komai ba fa kuma takardar nan an kawo ta ga muhammadu buhari ya duba ya ce shi dai sai dai a bayan ransa amma ba zai sa hannu haka kawai ba kai aikin komai ba haka kawai a ɗauki kuɗin jama'a dalar amurka miliyan ɗari biyu a baka da yake nan daga baya mutane an ta shigowa ciki eh, eh, shugaban majalisar dattijai senate president dr amir lawan da waye sun je sun samu wannan mutumi an ta bashi baki an ta bashi baki ya yadda a bashi dan wani abu a cikin wannan kuɗi ya ce ya amince corona ta shigo gwamnatin china ta kulle kanta ta ma dakatar da basu suka irin waɗannan da ake ta bayarwa har yau da muke magana nan ba su dawo kansu ba da wannan bashi na to na san 'yan najeriya za su ce me yasa a da ba ku yi wannan bayanin ba sai yanzu da gwamnatin ta wato zo ƙarshe <laughs> ba a tambaye ka ba za ka je kana magana <laughs> ni da ba wani tambaye ni inda an tambaye ni kuma zan faɗi abin da na sani to kafin dai mu rufe shirin na san mutane da yawa za su so su san what is next for garba shehu wato daga nan sai ina kai dai na san ba takara kai ba kuma ba mu sani ba ko ka nemi wani mukami daga nan me za ka yi hutu nan tafi <laughs> na faɗa muku shekara takwas mai hutu yanzu ni abin da yake gaba na yi hutu ya hmm. so na hutu wata da biyu na natsu na yi tunanin me zai yi hmm. na yi malamin makaranta a jami'a suna gayyata ta koma je malamin makaranta akwai na yi aikin jarida akwai wanda suka ce min ka zo ka kama mana ma ni kaina da wasu abokaina muna da lasin na rediyo shi zan yi ga gona ta can a jigawa ita ma mm. wataƙila ita <laughs> kowa ma noma ke yanzu saboda haka abubuwan da sai an zaɓa amma dai yanzu hutu shi ne. za ka ba harkar siyasa kenan a ni da ma yanzu idan tinubu ya baka mukami ba za ka karɓa ba a in aka bana mukami ba zan ce ba zan karɓa ba dai abu ne da zan iya sanyi tunda dai ba duk da ke ce shekarun sun yi nisa ba su kai yadda mutum ba zai iya kasa aiki ba. To a ƙarshe dai za mu so mu ji mecece shawarar da za ka ba zababben shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu. To ni ba zan yi kankan ba a shiga abin da ba sani ba. Amma a ɓangaren da na sani na aikin jarida ƙasar nan tana da matsala ta yaɗa labarai na ƙarya kuma abin ya kai wani matsayin da abin yana zama har fitina ana tadawa akwai garin da aka je aka faɗi labari a facebook wanda ya tada fituna tsakanin al'umma da al'umma an kashe mutum ya kai hamsin a wannan guri labarin ƙarya saboda haka wani mataki za a ɗauka mu fatanmu mu shine a duba dokoki duk ƙasashen duniya sun saka wayannan abubuwa a gaba su facebook dinnan tiktok whatsapp ko satinan da ya wuce an ci tarar whatsapp a kotun turai biliyan ɗaya da ɗari uku na dalar amurka ya kamata mu wannan a san yadda za a mataki a dokance da bin ka'ida ya maganin wani suna cutar najeriya to malam garba shehu mahangar zamani na so maka godiya kan lokaci da ka bayar ka zo ka yi magana kan abubuwa daban-daban kuma muna yi maka fatan alheri mun gode sosai to masu kallon mu da haka muka zo ƙarshen shirin namu na yau tare da mai magana da yawun shugaban ƙasar najeriya muhammadu buhari wato malam garba shehu Ku ci gaba da kasancewa da mu.